waman tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu yan uwa musulmi masu bibiyan wannan shiri wanda ake watsa shi a wannan tasha mai albarka tashan ifriqiya muna muku maraba da muna muku maraba a sabon shirinmu na yau wato wanda yake gudana a cikin wannan wata mai albarka a cikin wannan <clears throat> shiri mai taken ta'al nu'minu sa'a muna fatan allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace cikin abubuwan da za mu faɗa sa'an nan kuma ya samu ya samu samu daman yin aiki da abin da za mu ji alal haƙiƙa wannan wata da muke ciki wata ne mai albarka watan alkhairi ne wata ne na neman aljanna na neman lahira wata ne na aikata ayyukan alkhairi ayyuka na da'a ma Allah maɗaukakin sarki da ayyukan ibada waɗanda kuma dukansu suna ƙarawa mutum imani kamar da muka sani muka je cikin ayoyi masu dama da muka karanto a baya cewa ayyukan alkhairi su suke ƙarawa mutum imani imani yana karuwa da karuwan aiki kamar yadda ya zamo kamar yadda haka yake a wajen wato ahlus sunna wal jama'a cewa al'imanu ya zidu wa yankus ya zidu bi ta'ati wa yankus bil ma'asiya imani yana karuwa ne da da'a ma Allah madaukakin sarki kuma yana raguwa da saba masa da haka imani yana karuwa yana raguwa don haka wannan wata da muke ciki watan alkhairi ne wata ne da'a ma allah maɗaukakin sarki wata ne mai alfurma mai daraja watan da aka saukar da alkur'ani a cikinsa lallai ina jan hankalin yan uwa mu yi kokari mu ribaci alkhairin da ke cikin wannan wata da yawaita da'a ma allah maɗaukakin sarki yawaita kiyamun laili da kuma yawaita wato karatun alkur'ani da sauran nau'o'in ayyukan ibada na alkhairi da suka <clears throat> da allah maɗaukin sarki ya wajabta mana musamman wato a cikin waɗannan kwanaki da muke fuskanta wato su ne kwanakin goman ƙarshe wato kamar yadda muka sani kwanaki ne masu matukar muhimmanci a cikin wannan wata ɗin domin a cikinsu lailatul ƙadari take kamar yadda manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan kwana goman ƙarshe na ramadan sun shiga manzan allah sallallahu alaihi wasallam yakan shaɗa mara yakan shaɗa mara na yin ibada sa'annan yakan tashi yakan rinka tashin iyalansa don su tashi su raya dare da sallah da ibada da addu'o'i da roƙon allah maɗaukakin sarki da komawa gare shi da hudu'i gare shi to don haka lallai mu yi ƙoƙari mu ribanci wannan dama da muka samu don haka muna fatan allah maɗaukin sarki ya samu dace allah ya wafa mu da daren lalitul kadari wanda ke cikin waɗannan kwanaki goma ko cikin darare guda goma waɗanda muka sa a gaba eh, a cikin ashirinmu na yau insha allahu maudu'in da za mu yi magana a kansa shine maudu'i ne wanda ya shafi son mu'uminai lallai son mu'minai yana daga cikin imani mutum musulmi mutum mu'mini ya so yan uwansa mu'minai wannan wajibi ne yana daga cikin yana daga cikin ayyuka na imani wajibi ne musulmai su zama akwai soyayya a tsakaninsu wajibi ne su so junansu wajibi ne su soma junansu abinda suke soma kansu kamar yadda manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi cikin hadithi tabbatacce wanda al'imamul bukhari da muslim suka rawaito shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi hadithin da Anas dan Malik radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗayan ku imaninsa ba zai cika ba har sai ya soma dan uwansa abin da yake soma kansa don haka wannan lallai yana nuna mana cewa wajibi ne mu'mini ya so ma dan uwansa abin da yake so ma kansa na alheri hakan nan kuma wajibi ne ya kima dan uwansa abin da yake ƙima kansa na sharri dalili kuwa saboda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kore imani ga wanda ya zamo baya so ma dan uwansa abin da yake so ma kansa wannan shine dalili da yake nuna cewa lallai ashe so, mutum ya soma dan uwansa mu'mini irin abin da yake soma kansa wannan wajibi ne don haka imanin mutum ba zai cika ba har sai ya zama yana soma dan uwansa abin da yake soma kansa na alkhairi kuma yana kima kansa abin da yana kima dan uwansa abin da yake kima kansa na sharri saboda su musulmai mu'minai yan uwan juna ne kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mathalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa misalin mu'minai a wajen wato rahama ko jin kai da ke tsakaninsu da soyayya da ke tsakaninsu da kuma wato mulatafa wato sassauci da tausasawa da ke tsakaninsu wato kamar gangan jiki guda ɗaya ne ta yadda idan wani wato idan aka samu gaba guda ɗaya tana ciwo a jikin wannan jiki ɗin to sauran jiki ma gaba ɗaya zai ɗauka da ciwo ya ɗauka da masassara da wato da zazzabi to kamar yadda gangan jiki idan gaba ɗaya tana ciwo duk sauran gangan jiki zai ɗauka to haka mu'minai ma suke mu'minai masu imani masu cikakken imani to su fa haka suke su suna son yan uwansu suna son junansu suna kyautata ma junansu suna jin kan junansu suna taimaka ma junansu suna kema junansu sharri kamar yadda suke kema kawo kansu to haka ya ba wannan wajibi ne don haka wajibi ne mutum ya soma ma uwansa abin da yake soma kansa mutum ya soma ma uwansa abin da yake kansa kuma imaninsa ma ba zai cika ba har sai ya zama yana soma dan uwansa abin da yake soma kansa kuma yana ma dan uwansa abin da yake ma kansa ibn rajab alhambali allah ya masa rahama yake faɗi wajen tafsirin wajen sharhin wannan hadisi a cikin littafinsa fathul bari don ya gwada maka cewa imani mutum ba zai cika ba har sai ya zama eh, eh, cewa wannan eh, soma dan uwa mutum ya soma dan uwansa abin da yake soma kansa wannan wajibi ne yana daga cikin abin da zai cika mutum imaninsa na wajibi sai ya ce lamma nafa nabiyu sallallahu alaihi wasallam al'imana amma lam yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dalla ala anna dhalika min khisalil iman ma'ana yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore ma bawa imani ga wanda bai soma dan uwansa abin da yake soma kansa ba to wannan yana nuna cewa lallai ashe soma dan uwa abin da mutum yake soma kansa yana daga cikin ayyukan imani yana daga cikin abubuwan imani kai bal min wajibatihi wannan ma wajibi ne mutum ya soma dan uwansa abin da yake soma kansa wajibi ne musulmi ya zama yana soma dan uwansa abin da yake soma kansa ya soma dan uwansa alkhairi kamar yadda yake soma kansa alkhairi yake cewa fa innal imana la yunfa illa bintifa'i ba'd wajibatihi yace dalili saboda ka'ida ne cewa Allah madaukakin sarki ko manzon sallallahu alaihi ba sa kore ba sa kore ba sa kore ma ba sa kore imani sai idan wato wani ko ɗaya daga cikin wajibai na imani ɗin ya koru don haka a nan manzala sulam kore imani da yi to lallai ya gwada kenan cewa wannan aiki ɗin saboda a yawa eh, wajibi ne wajibi ne a cikin imani rashin sa shi yasa manzo Allah sallallahu ya kore imani kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min kamar wannan hadisi ma'ana wannan yana gwada me ashe kenan wato rashin aikata ko kin aikata zina ko gudan aikata zina wajibi ne daga cikin wajiban imani shi yasa manzon Allah sallallahu wasallam ya kore imani ga wanda ya aikata zina domin saboda bai aikata wajibi daga cikin wajiban imani ba don haka dukkan wani abu da allah maɗaukin sarki ko manzon sallallahu sallam ya kore ma imani to lallai yana gwada cewa lallai wannan wajibi ne kuma <clears throat> kamar yadda manzan allah sallallahu alaihi wasallam eh, ya ba da labari wato a cikin wani hadithi manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake bayanin wato irin abin da yake tsakanin muuminai na 'yan uwantaka da ke tsakaninsu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi cikin wancan hadisi da muka ambata <clears throat> shine wato son musulmai su zama a tsakaninsu cewa suna akwai soyayya tsakaninsu akwai soyayya tsakaninsu akwai rangwame tsakaninsu akwai tausasa ma juna akwai 'yan uwantaka a tsakaninsu shi yasa manzo Allah sun sallama yake faɗi cikin wancan hadisi din mathal na fi tawadduhim wa tara'ufihim wa tarahumihim ka mathal jasadil wahid don haka wajibi ne musulmai su zama yan uwan juna so ma yan uwansu su so ma junansu alkhairi sa'annan kuma su kema junansu sharri sa'annan kuma ya zo cikin hadisi hadisin da muka muka yi karatu cikin sa a can baya inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa thalathun man kunna fihi waje da bihinna halawatul iman manzan Allah sai ya ambace su abubuwa guda ukun nan an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi wannan yana gwada mi ashe yana daga cikin yana daga cikin wato aiki na imani wanda kuma yake wajibi shine mutum ya so dan uwansa saboda Allah maɗaukakin sarki ka so dan uwanka mu'mini wajibi ne mutum ya so dan uwansa mu'mini kamar yadda wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin wannan hadisi din wato hakan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa zuciya ta samu zaƙin imani ta samu ɗanɗano na imani shi yasa <clears throat> lallai son Allah son so soyayya saboda Allah madaukakin sarki soyayyan da mutum zai yi wa mumini dan uwansa saboda Allah madaukakin sarki lallai yana daga cikin usulul iman yana daga cikin tushe na imani saboda abin me ya hada ku abin da ya hada ku shine imani da Allah madaukakin sarki don haka kamar tare kuke gaba daya kamar jiki ne guda daya don haka shi yasa sai ya zamo wato soyayya saboda Allah madaukakin sarki yana daga cikin usulul iman kai yana daga cikin ma manya-manyan darajoji na imani maɗaukaka kamar yadda ya zo a cikin wato musnad na al'imamu ahmad e, e, wanda ya ruwaito wani hadisi daga mu'az e, bin anas al-juhani radiyallahu anhu yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila an afdalil iman an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam game da imani mafi falala mafi ɗaukaka fa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an tuhibba lillah shine ka yi soyayya saboda Allah ka so dan uwanka mu'mini saboda Allah madaukakin sarki wannan shine afdalul iman ya zama a tsakanin mu'minai akwai son juna shine ma'anansa an tuhibba lillah ka zama kana son dan uwanka mu'mini ne saboda Allah ma'ana saboda shi mu'mini ne saboda Allah kake son sa saboda kasancewansa mu'mini mai da'a ma Allah madaukakin sarki wa tabghuda lillah sa'an nan kuma ka yi ƙiyayya saboda Allah ma'ana in za ka ƙi mutum ya zama za ka ƙi shi ne saboda Allah saboda rashin imaninsa da Allah maɗaukin sarki saboda munanan ayyukansa saboda ƙin yin ɗa'ansa ga Allah maɗaukin sarki saboda fitansa daga ɗa'a ma Allah maɗaukin sarki ya zama kai ma za ka ƙi shi ne saboda wannan ya zama ka ƙi shi ne saboda Allah maɗaukakin sarki wannan yake gwada mana kenan ashe wajibi ne mu so mu uminai sa'an nan kuma wajibi ne mu ƙi kafirai da munafukai sa'an nan sauran musulmai waɗanda suke aikata sabo su kuma za a ƙi su gwargwadon ayyukansu na wato na ayyukan sabo ne ce wa ta'amala wa tu'mila lisanaka fi la sa'an nan kuma ka yi aiki da harshenka wajen ambaton Allah maɗaukakin sarki manzo Allah salam ya siffanta waɗannan da cewa su ne afdalul iman ma'ana mutum ya zama yana soyayya ne don Allah maɗaukakin sarki sa'an nan kuma yana ƙiyayya ne don Allah maɗaukakin sarki sa'an nan ya zama kullum yana amfani da harshensa wajen ambaton Allah maɗaukakin sarki sa'an nan kuma du an ruwaito <clears throat> daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yahiqqu abdu haqqa sarihil imani hatta yuhibba lillah wa lillah lallai wato bawa ba zai cancanci hakikanin sarihin imani ba har sai ya so ya soyayya saboda Allah ya yi kiyayya saboda Allah maɗaukakin sarki fa idza ahabba lillah wa abghada lillah faqad istahaqqa alwilayata min Allah lallai idan bawa ya yi soyayya saboda allah maɗaukakin sarki ya yi ƙiyayya saboda allah maɗaukakin sarki to haƙiƙa ya cancanci walittaka daga wurin allah maɗaukakin sarki ma'ana allah maɗaukakin sarki ya riƙe shi a matsayin waliyi masoyi allah maɗaukakin sarki zai so shi allah zai taimake shi allah maɗaukakin sarki zai kare shi allah maɗaukakin sarki zai riƙe shi a matsayin waliyinsa wannan yana gwada mana matsayin 'yan uwantaka ta imani yan uwantaka ta musulunci yan uwantakan da ake yinta don Allah wanda ake yin ta ga mu'minai da kuma kiyayya wacce ake yin ta wato ga kafirai wanda ita ma ake yin ta ne ana yin ta ne don Allah madaukakin sarki sa'an nan kuma du ya zo cikin hadisi daga wanda aka rawaito daga albara bin azib radiyallahu an ya rawaito da anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa awthaqu ural iman an tuhibba fillah wa tabghudha fillah cewa awthaqu ural iman wato igiya mafi aminci daga cikin igiyoyin imani shine ka yi soyayya saboda Allah in za ka so mutum ka so dan uwanka mu'mini saboda Allah sannan in za ka yi kiyayya ka yi kiyayya saboda Allah maɗaukakin sarki duk wannan waɗannan hadisai duka suna nuna mana cewa wato wajibi ne mu so junanmu mu'minai su so yan uwansu mu'minai su zama tsakaninsu akwai son alkhairi ma junansu da kuma kin sharri domin wannan shine hakikanin soyayya din in kana son mutum to dole za so masa alkhairin da kake so ma kanka in kana kinsa dole za ka ƙi masa in kuma sa'an nan kuma za ka ƙi masa abin da kake ƙi ma kanka na sharri ha kuma in kuma kana kinsa kuma shi kuma sai zama sabanin haka to don haka dama ita soyayya ta imani ita kuma ana yin ta ne saboda allah maɗaukakin sarki kuma ga waɗannan hadisan suna bayyana mana matsayin wannan soyayya ɗin mun ji cewa manzo Allah sallam ya siffanta wannan soyayya don Allah madaukakin sarki da cewa ita ce afdalul iman sannan kuma manzo Allah sallam ya siffanta da cewa ita ce awthaqu dural iman wato ita ce wato igiya mafi ƙarfi na imani da allah maɗaukakin sarki sa'an nan kuma al'imamu ahmad da al'imamu abu dawud da sun rawaito hadisi daga abu dhar radiyallahu an anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal manzo allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalul a'mali alhubbu fillah wal bughd fillah mafificin aiki shine soyayya don allah da kuma ƙiyayya don allah to akwai hadisai da dama da suke nuna haka ga kuma mashahurin hadithin nan da aka rawaito daga abu umama radiyallahu an an nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-imana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk wanda ya soyayya saboda Allah ya so dan uwansa mu'mini saboda Allah sa'annan ya ki dan uwansa ya ki kiyayya kuma saboda Allah mana ya kafirai da munafikai da sauran wato waɗanda suka cancanci kiyayya daga cikin masu aikata sabo to idan ya ki su saboda Allah wa a kuma ya bayar da dukiyansa saboda allah ma'ana ya bayar ma waɗanda suka cancanci a basu ya yi musu alkhairi ya bayar da dukiyansa lillah don allah don neman yardan allah don neman kusa kusaci zuwa ga allah wa mana sa'an nan kuma ya hana wanda ya cancanci a hana shi ya hana shi dukiya kenan wanda ya cancanci a hana shi in ya hana lillah don allah don neman yardan allah to lallai faƙadis takmalal iman lallai ya cika imani imaninsa ya cika wannan yana nuna mana cewa me lallai yana daga cikin abin da zai sa mutum imaninsa ya karu imaninsa ya cika shine ya yi soyayya saboda allah maɗaukakin sarki sa'an kuma ya yi ƙiyayya saboda allah maɗaukakin sarki sa'an ya bayar don allah sa'an in zai hana ya hana don allah maɗaukakin sarki lallai wannan yana daga cikin ayyuka da suke ƙarawa suna daga cikin ayyuka na imani kai suna daga cikin ayyuka ma masu cika imanin bawa waɗanda za su sa imanin mutum ya cika shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faƙadis ta kamar iman hakika ya cika imani don haka lallai wannan yana nuna mana matukar matukar muhimmanci muhimmancin soyayya saboda Allah soyayyan mu'minai wato son mu'minai saboda allah a cikin imani lalle ya kai matsayin da yana ƙara imanin bawa kai ya kai har ma yana cika imanin bawa don haka wannan lallai wannan sifa ta soyayya soyayya ga mu'minai da so musu alkhairi da kuma ƙe musu sharri kamar yadda mutum yake so kansa yake son alkhairi makansa yake ƙi makansa sharri to lallai wannan wato aiki ne daga cikin ayyuka na imani wato aiki ne daga cikin ayyuka na imani shi yasa a cikin wannan hadisi hadisi da muka ambata wanda a cikinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda eh, abubuwa guda uku da idan mutum ya same su ya samu ɗanɗanon imani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci bayan ya ambaci son Allah da manzansa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci son mu'minai wato ya so mutum mu'mini don Allah to Allah manzan Allah ya ambaci wannan ne domin duk wanda ya kasance yana son Allah da manzansa fiye da yadda yake son kowa to hakika sa ya kasance gaba ɗaya na Allah ne maɗaukakin sarki to don haka kuwa hakan yana lazimta yana lazimta cewa in zai yi soyayya ya yi ta don allah ya so wanda allah yake so allah ko mu'mina yake so in zai yi kiyayya ya yi ta don allah ma'ana ya ki wanda allah baya son su dole ne ya zama son sa ya zama yana biye ne da son allah maɗaukakin sarki abin da allah yake so shi yake so tunda ya zama yana son allah maɗaukakin sarki don haka wannan yana lizimta cewa ya so ya yi soyayya don allah maɗaukakin sarki sa'an kuma ya yi kiyayya saboda allah maɗaukin sarki in zai yi gaba da kiyayya da muwalati duka yi don allah don neman yardan allah don haka sai ya zama gaba ɗaya a zuciyansa babu abin da ya saura sai abin da allah maɗaukakin sarki yake so wannan kuma shi yake lazimta son abin da allah yake so na maganganu da ayyuka gaba ɗaya da kuma ƙin abin da allah yake ƙi shi ma na maganganu da ayyuka da kuma son waɗanda allah yake so na daga cikin mutane mu'uminai da kuma ƙin waɗanda allah yake ƙi wato daga cikin wato kafirai da munafukai da masu ayyukan saɓo don haka wannan kuwa shi zai same zai lazimta wato mutum ya mu'amalance su da so in mu'uminai ne ko kuma ya ƙi su idan wato waɗanda ba mu'minai ba ne don haka duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya so shi kuma ya masa ya duk wanda Allah maɗaukakin sarki yake son sa ya karrama shi Allah maɗaukakin sarki ya ya karrama shi to lallai zaka samu wannan bayan shi ma yana son sa wanda kuma Allah maɗaukakin sarki ya so shi wanda kuma Allah maɗaukakin sarki ya ƙi shi to lallai zaka samu Allah maɗaukakin sarki ya wulakanta shi to don haka lallai waɗannan hadisai da muka karanto duka suna nuna mana cewa lallai wajibi ne wajibi ne wato mu'minai su zama suna son junansu suna son 'yan uwansu suna kuma yin wannan soyayyan ne don allah domin lazimin soyayya don allah shine mutum ya so mu'minai ya so abin da allah maɗaukakin sarki yake so imma mutane ne ko kuma wato ayyuka ne duk wani wanda Allah yake son sa sai ya zama shi ma yana son sa ya so shi ne zai zama yana son sa ne don Allah sa'an nan kuma ya so musu alkhairi ya so musu duk abin da yake so na alkhairi ya ƙi musu duk abin da yake ƙi makansa na sharri da wannan eh, da wannan sai mutum ya zama wato ya samu wato cikan imaninsa imaninsa zai zama ya cika domin ya zo da imanin da yake wajibi abin da allah madaukakin sarki ya wajabta kamar da manzan allah su mai faɗi cikin wancan hadisin wanda ya kore ma imani ga wanda bai so bayi ba bai so wato bai so ma dan uwansa abin da yake so ma kansa ba lallai yan musulmai wato kamar wato kamar gangan jiki guda suke wajen soyayya da wajen wato soyayyan junansu da rahama da jin kan junansu da sassauci da rangwame ma junansu don haka haka wajibi haka ne haka yi wajaba wato musulmai su zama zama suna so ma junansu suna son alkhairi ma junansu suna kima kansu suna kima junansu sharri kamar yadda suke kima kansu kuma su yi wannan soyayya don Allah to sai Allah madaukin sarki ya zama ya taimake su ya ba su sa'a akan abokan gabansu akan makiyansu amma duk lokacin da ya zama musulmai a tsakaninsu akwai rashin haɗin kai akwai matsala akwai ƙiyayya akwai gaba da rashin haɗuwa akan imani to alal haƙiƙa lallai ba su ci nasara akan abokan gabansu ba sai allah ya ɗora abokan gabansu a kansu su cutar da su su rinka cutar da su su wulaƙanta su su azabtar da su kamar wato <clears throat> yadda sau da yawa yake irin wannan yake faruwa a wurare daban-daban wato a wannan lokaci da wannan zamani don haka muke fatan allah maɗaukin sarki ya sa mu dace allah maɗaukin sarki ya ƙara danƙon soyayya da zumunta a tsakanin musulmai ta yadda za su zama wato su zama gaba ɗaya su zama hannu ɗaya wato su zama akwai haɗin kai a tsakaninsu don haka da wannan muka zo ƙarshen wato wannan shiri wanda a cikinsa muka yi magana akan abin da ya shafi soyayya a tsakanin muuminai don haka muke fatan allah maɗaukin sarki ya haɗa kan mu'uminai musamman a cikin wannan wata yadda mu'minai suke haduwa a wuri guda su yi ibada allah maɗaukakin sarki ya haɗa kan mu'minai ya sanya soyayya tsakanin su muna fatan allah ya sa mu dace sai kuma in mun haɗu da ku insha allahu a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu don jin tsoron karya ci abinci tare da kai ana kare zai musharaka cikin wato cikin abin da kake